TV muna muku barka da warhaka muna muku barka da wannan lokaci da fatan kowa da kowa na cikin koshin lafiya kamar kullum yau ma muna tafi da labari na ban dariya eh insha Allah zan fara auren barewa da mutum gata nan gata nan ku ta zo mu ji ta akwai wata barewa da ta rikide ta zama mace mai kyawun gaske san kowa kin wanda ya rasa wata rana sai ta ta dauke akushinta akushinta kwata shi ta kai shi tsakiyar karofi ta ajiye sai ta sai ta ce da mutanen da ke wurin duk wanda ya dauki tsakuwa ya jefa ta daga nan ta ta tsaya a daidai wani guri ta buɗe wannan akushi to shi zai zama mijinta da mutane suka ji haka sai suka yi ta jefa tsakuwa wannan ya jefa bai buɗe ba wannan ya jefa bai buɗe ba sai can daga ƙarshe aka samu wani iya yi sa'a ya jefa akushin ya buɗe sai wannan barewa ta ce yauwa yanzu na samu mijin miji saboda haka sai suka ranka tare da wannan mutum zuwa garin zu dan a daura na daura musu aure da wannan mutum bayan an daura aure sai ta tare a gidan mijinta duk sanda ranar girkin ta zagayo akan tura ta gona gona don ciro kubewar miya idan ta je gonar sai ta yi birgima a ƙasa ta rikide ta koma bariwa ta kira 'yan uwanta ta hanyar rera waka kamar haka cinkalkal cinkalkal kalaya jirmin yankali ya yi fure ce ɗaya tudu na korar tudu da ƙaho banda kwatsa-kwatsa da ƙanana idan yan uwanta suka ji haka sai su fito su zo su taru su cinye kubewar da take gonar sai su sai su yi bankwana da ita su koma gida ita kuma sai ta yi birgima da ta koma mutum ta ɗauki zaninta ta ɗaura ta koma gida tana cewa ai dama da gangan aka tura ni ciro kubewar nan gashi nan na je gaban na je ban samu komai ba da mijin nata ya ga haka wata rana sai ya bi bayanta ba ta sani ba da isarsa gona sai ya ga tana birgima bayan ta gama birgima sai ya ga ta koma barewa daga nan kuma sai ya ji tana waka bayan gama wakarta sai ya ga bari sun fito suna cin kubewar da take gonar shi kuma da ya ga haka sai ya fasa sai ya fasa su a lokacin da yake fasa su ya ga matar ta sa ita ma ta ganshi daga nan sai ya dawo gida da barewar nan da barewar nan ta ga abin abin da ya faru sai ta yi wuf da yi wuf da yi birgima ta koma mutum ta ɗebi kuɓewa ta nufi gida gidan mijin gidan mijin nata da isar da gida sai mijin ya ce wace ce wannan barewa barewa ni ce miji ina zaki barewa ɗaki miji a'a koma daji barewa naki daga nan sai ya ɗauki sanda ya bi ta da gudu ya kora ta daji tun daga wannan lokaci ba ta sake koma masa gida ba tunkurin us ba dangi zuba da na yi ƙarya